ويوم نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ya kai wannan manzo ka tuna lokacin da Allah zai tayar wa kowace al'umma manzonta da ya aika mata don ya yi shaida a kan imanin wanda ya imani daga cikinsu da wanda ya kafirce daga cikinsu sannan bayan haka ba za a ba kafirai damar bayar da wani uzuri ba a kan abin da suke kai na kafirci kuma ba za a dawo da su duniya ba ballantana su yi abin da ubangijinsu zai yarda da su saboda lahira gidan hisabi ne ba gidan aiki ba ne